نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام ما زلنا نتحدث عن الأدب القلبي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول ابن رجب رحمه الله فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كفادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الحسن رحمه الله قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب فأحب الله أن فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله هذه الآية وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أخرجه الإمام البخاري ومسلم فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله ويرضى ما يرضى الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض عباد الله والمآسي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ورسوله ومحبة الله ومحبة ما يحب وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أموما ولهذا كان من علامات وجوده حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وتحريم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله أموما وبهذا يكون الدين كله لله ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى نفسه ومراداته كلها فهذا يا عباد الله هو محك الاختبار وبرهان الإسلام والإيمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله تفرد إذا وكمالا جل وتقدس وتعالى نسأله صلاح الشأن كله حالا ومآلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونصر الملة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإسلام نأتي إلى أدب الثاني من أدبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتمثل في الأدب القولي والأدب القولي هو ما يتعلق باللسان واللسان دليل القلب يقول أحد الحكماء إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وقديما قيل جش القلوب يظهر في فلتات اللسان والمؤمن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا لأن هذا أمر الله تعالى به المؤمنين أولا ولأنه علامة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نحي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينصح فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاتي كالتقدم بين يديه في حياتي ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم قال مجاهد رحمه الله لا تفتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره الإمام البخاري رحمه الله قال أبو عبيدة رحمه الله تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي لا تجعلوا بالأمر والنهي دونه وقال غيره لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى ومن العدب يا عباد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترفع, ألا ترفع الأصوات فوق صوتك فإنه سبب لهبوط الأعمال فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به عليه الصلاة والسلام أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها ومن الأدب يا عباد الله معه صلى الله عليه وسلم ألا يجعل دعاءه كدعاء غيره قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وهذا فيه قولان أحدهما أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله فعلى هذا المصدر مضاف إلى المفعول أي دعاؤكم الرسول والثاني أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا إن شاء أجاب وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته ولم يسعكم التخلف عنها البتة فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل أي دعاؤه إياكم أمة الإسلام كل هذا من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياك ممن يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وممن يهشر معه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد فطانا وأن يأتي قلوبنا تقواها وأن يحفظنا بالإسلام قائمين ويحفظنا بالإسلام قائدين ويحفظنا بالإسلام عاكدين اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا وأنت أرحم الراحمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج إخواننا اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحابته البر الميامين ومن هدى بهديهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau tara ga watan sha ɗaya hijiran manzan Allah afwan yau ɗaya ga watan uku hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da tara ga watan sha ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu iko domin ci gaba da bayyana ladubban da ya wajaba mu yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci a kowace sa'a ta rayuwar mu har zuwa ƙarshen mu wannan ita ce hutuba ta biyu kamar yadda muka ambata za mu kawo ɗaya bayan ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu don mu san yadda ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai shekara wata ya kama aita abubuwa wanda ba su dace ba Allah ka datar da mu ya jama'an musulmi ibn rajab Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa mumini bai zama mumini na gaskiya har sai ya gabatar da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan san dukkan wani abin halitta ko wane ne shi a yanda ya kasance da matsayin da ya kasance san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji ibn rajab so ne wanda ya ɗarsu ne tare da san wanda ya aiko shi wato san Allah kenan subhanahu wa ta'ala san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafiyayyen ƙauna so na gaskiya yana wajabta ma masoyi ya kwaikwayi rayuwarsa ya yi biyayya a gare shi ya yi muwafaka da ayyukansa sa'annan a lokaci guda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna baya so ko abin kyama ne a samu mumini yana nisantansa yana yana kyamarsa kuma baya son sa ko kadan yace Allah ta'ala ya ba mu bayani a game da wannan a aya ta da hudu cikin suratul tauba inda ta'ala yake cewa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله أكبر والله لا يهدي القوم الفاسقين أجايا مصو وأجايا مكو إن ديكوك في في تهيا ينكو da ‘ya'yanku da ‘yan uwanku da matanku da mazanku da danginku da dukiyar da kuke tsururinta ba ku san a samu tasgaranta da kasuwancin da ba ku fatanta kare da gidajen da kuka zauna kuna jin sa, idan waɗannan abubuwa da alkur'ani ya ambata a habba ilaikun min Allahi wa rasuli su kuka fi so fiye da san Allah da manzansa da yin jihadi saboda ɗaukaka kalmarsa to ku saurara har Allah ya zo da al'amarinsa ya zo da azabarsa fitinarsa ta auku a kanku don Allah ba ya shiryar da mutane fasikai jama'an musulmi kun ga yadda aka tattara duk abin da ɗan adam ke tutiya ko fata a kai a rayuwar duniya aka ce in har ka fi son su fiye da Allah da manzo to fitina na tare da kai bala'i na nan a wata aya cikin surati ali imrana ta 31 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim gaya musu in har da gaske kuna son Allah to ku yi mani biyayya ma'ana ku yi sa sallallahu alaihi wasallam da'a in ku kai haka Allah zai so ku zai ba ku kariya zai maku duk abin da yake mabayinsa na gargaru kuma ku da ku ya gafarta maku ya yafe maku ya yi maku afuwa domin Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai Allah ka ji kanmu alhassan Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna son mahalicinmu so mai yawa mai tsananin gaske muna son Allah ya sanya mana alama wanda in muka bi mun san muna turba na son Allah da manzansa Allahu akbar sai aka saukar da wannan aya kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim biyayya ga annabi so ne ga Allah so ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duk bai biyayya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam bai yi aiki daidai da abin da ya aikata yace ayi a yi ba sallallahu alaihi wa sallam tabbace hakika wannan ba masoyin gaskiya ba ne ko ya kwana ya tashi yana da awon ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya inganta imamul bukhari da muslim sun waito hadisi annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce salasun man kunna fihi waje da halawatar iman akwai nau'in abubuwa uku wanda duk ya sufanti da su aka same su tare da shi wannan ya samu zararɗi da ɗanɗano da zaƙin imani na ɗaya an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihim mimma siwahuma a zan san Allah da san manzansa sallallahu alaihi wa sallam shi ya fi komai a zuciyarsa ya fi son su fiye da kowa fiye da komai alama ta ɗaya kenan in ko kana son wani abu fiye da son Allah to har yanzu babu alaman imanin tare da kai ya za ka so Allah da manzo fiye da kowa duk abin da aka ce Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in duk duniya ta hadu ta ce ba kyau ko kakkayi a lokacin za ka daɗa ganin kyan abin kuma ka ga abin yi na biyu wa an yuhibbal mar'a yuhibbuhu illa lillah ka so mutum baka so shi ba sai dan Allah ba dan yana da kuɗi ba ba dan yana da mulki ba ba dan wani abu na tagwamashi da kake samu ba saboda bawan Allah ne mai tsara addinin Allah ne mai biyayya ga addinin Allah ne kai kuma wannan yasa kana son sa dan Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama ya krahu an yuqzafa fin nar kuma mutum ya kyamaci dawowa kafirci ko aiki na kafirci ko aiki na saba ma Allah kaman yadda yake kyamar yake kin a jefa shi a wutar jahannama Allah ta'ala ya kiyaye mu ya kare mu dicika wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi wanda dai ya so dan Allah kuma yana son Allah da manzansa so ta gaskiya mai asali ba yaudara ba wanda ta ƙuɓɓugo daga zuciyarsa to ya zama dole a gare shi ya so abin da Allah yake so ya kuma so abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yaƙi ya ƙyamaci abin da Allah yake so yaƙi ya ƙyamaci abin da manzan Allah afwan yaƙi ya ƙyamaci abin da Allah yake ki ya ƙi ya ƙyamaci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ƙi, ya yarda da abin da Allah da manzansa suka yarda da shi baya ƙeta wannan abu a nan yake tsayawa soyayya ta gaskiya kenan kuma duk abin da aka ce Allah na fushi in an aikata ko manzon Allah yana fushi sallallahu alaihi wasallam in an aikata to a ga yana kyamar abin in ya ga an aikata shi ma hankalinsa ya tashi zuciyarsa ta ɓaci ya nuna damuwa da fushinsa sannan da abin da zai aikata da wata gaba cikin gaɓuɓɓen da Allah ya halice shi da shi to ya zan yana nuna soyayya ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan aiki ko ƙin wannan aiki saboda Allah da manzo suna ƙinsa Allahu akbar galibi in ka ji sabo to yana faduwa ne ko yana aukuwa ne ta hanyar son zuciya amma san Allah da manzansa da san abin da Allah yake so da manzansa shi kuma yana aukuwa ne ta hanyar imanin da ke tumbudi a zuciya hakanan idan ka ga mutum yana son bayin Allah al'umma salihai to wannan yana nuna san shi ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka ya wajaba ga mumini duka matukan yana son ya tabbata akan imani ya so waɗanda Allah ke so sawa'an mala'ikunsa ne manzanninsa ne annabawansa ne siddiƙai ne shuhada'u ne salihai ne in aka bi ta ɓangaren mahanga gaba ɗaya dole ne mumini ya so waɗannan in ka ji mutum na ƙin mutanen kirki ba masoyin manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam idan ka ga mutum yana ƙin annabawa ko manzanni ko sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ba mutumin kirki ba ne don haka ya zan yana daga cikin alamomin shan garɗin imani da tabbatansa ka so mutum ba ka so shi ba sai don yana son Allah ka mutum ba ka ƙi shi ba sai don yana ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka haramta mana tsasawa da maƙiya Allah da wanda duk Allah ya sufanta bai ƙaunan irinsu gaba ɗaya don haka addini bai zama kamili addini bai zama cikakke sai an wayi gari bawa yana son abudan Allah yana kin abudan Allah yana bada abudan Allah yana hanawa dan Allah a nan ne yakan zama kamilin imani wanda ya so ya ƙi ya bada ya hana saboda son zuciyarsa ba wai dan Allah ba na ƙasa ce tawaya ce aibi ne ga imaninsa kuma ya wajaba ya tuba ya yi nadama ya komo ya yi biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya daina gabatar da son wani akan san Allah ya daina gabatar da son wani abu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da Allah zai yadda da shi ya yi mutaba'a ga manzansa ya watsar da son zuciyar da ke cikin zuciyarsa ya watsar da muradan zuciyarsa wanda ba za ta kai shi ko ina ba Allah ya kiyaye mu jama'an musulmi bayan ladabi na cikin zuci akwai ladabi na furuci wanda ya ba mu kiyaye game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama ana cewa إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا furici zance ai daga zuciya yake halshe shi ɗan manuni ne ya fito da abin da ke cikin zuciya don haka ashe daga zuciya ce komi ke ƙubbugowa hatta zancen da za ka yi ladabi ko rashin ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa yodaran zukata halshe ke bayyana ta haka ne kuma shi mumini kullum yakan bayyanar da ladabinsa da biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zantuttukansa da aikinsa don haka Allah subhanahu wa ta'ala da shi ya umarci muminai tun farkon farawa domin yin haka shi ne babban alama ta san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa na daga cikin ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka gabata da zance ko da aiki ko da wani umarni ko hani ko izini ko wani tasarrufi har ka bari dai sai Allah ya ce ka yi ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ka yi ko Allah ya hana ka ko ka samu hani daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko Allah ya maka izini ko ka samu izini daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda ayar farko cikin suratul hujurati ta karantar da mu ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku kuskura ku gabata da zance ko aiki kafin Allah ya ce ko manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan ba wai a zamanin manzan Allah ba ne kawai yana nan a zamaninmu zai zace har tashin alkiyama don ba a goge ayar ba ba a goge hukuncinta ba wanda duk zai kirkin ji ya yi abin da annabi bai ce a yi ba ko da bayan komawansa ga rahamar Allah ne to daidai da ya shige gaban manzan Allah ne a rayuwarsa ya ce sai shi ne a bi shi ba ya bi manzan Allah ba babu bambanci kan wannan wajen masu hankali kamar yadda mujahid Allah ta'ala yake cewa kada ku yi fatawa akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ku yi fatawa da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imam al ya ambaci wannan cikin tarjamar sababu cikin babin tafsirin hujurat abu ubaida Allah ya ji kansa yana cewa larabawa kan ce taqaddama baina yadayil imam wa baina yadayil ab wato shiga gaban liman ko ya shiga gaban mai gidan ma'ana kada ku yi wani umarni ko hani sai bayan sun yi sun hana kada ka zama ɗan agwagwa sai dai mamanka ta bi ka to musulmi shi ba ɗan agwagwa ba ne mai biyayya ga manzan Allah ne tabi'i ne ba matabu'i ba wannan shine abin da ake so a nuna mana ba ka da wani umarni sai abin da Allah da manzansa suka yi umarni ba ka da cewa daina ko ba za a yi ba ko ba zan yi ba sai abin da Allah da manzo suka yi bayanin ba a yi ko ba za a yi ba na daga cikin ladabi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam rashin ɗaukaka murya sama da muryansa mukula har yau wannan nanan domin in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koma ga rahaman mahalicinsa hadisansa sunnarsa koyarwarsa tana nan dole kai ladabi in an ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba a gaya maka annabi ya yi umarni a yi kaza ko ya hana a yi kaza ka ce tardi ka daga murya sama da na manzan Allah ke wato bai isa ba akul hallaka ce kuma yana haifar da bacin ayyuka na gargarin da kai sai su lalace to idan daga murya haramun ne yana bata aiki to ya za a ce maka annabi ya ce ga abin da yake so ka yi kai kuma ka ce kai aini ina ganin kaza ne eh kenan molan kanka ya fi sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daidai kenan kaga hallaka ya zo fitina ta sauka na daga cikin ladabi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kada ka rinka kiransa kamar yadda kake kiran abokinka ko ‘ya'yanka ko wani abokin mu'amalarka Allah ta'ala a aya ta uku suratun nur ya ce la alu da a rasuli la taj'alu du'a ar-rasuli kum ka du'a'i a ba kada ku mai da kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakaninku kamar yadda kuke kiran junanku tanko sannan ka kira annabi kawai gatsar da sunan shi na yanka a nan akwai mahanga biyu ka ku kira shi da sunan shi na yanka kamar yadda kuke kiran junanku cikin ladabi da sautin murya ku ce ya rasulallah ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kada ka kaddara kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da ka kira ni in ka kira shi sai ya zo ko sai ya ansa a nauyin da ke kansa ya ishe shi kai kanka yanzu da ka san in ka kira manzan Allah zai zo gidanka wallahi ba za ka fata ba ba mai cewa ba zai kira ba saboda haka in ka gayyace shi ko ka kira shi ba dole ne ya ansa ba don kiransa ba daidai yake da kiran saura ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce za mu ci gaba da bayanin ladubba wanda ya waje ba kowane musulmi ya kiyaye game da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don komi ba domin mu nuna mana abin da Allah ya wajabta mana ba sai wannan wata ya tsaya sannan a yi ta kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da sunan son manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba wanda Allah bai saukar da dalili ba bai yi umarni ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba umarninsa a ciki sahabbai waɗanda suka rayu da shi ba haka suka girmama shi ba waɗanda suka biyo baya tabi'una ba rayuwarsu ba ce waɗanda ma suka biyo bayansu tabi'u tabi'ina ba a wannan turba suka haɗu da mahalicci ba mu nuna ma junanmu gaskiyan al'amari mu dawo mu so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so na haƙiƙa in Allah ya so juma'a mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya roƙonmu ga Allah subhanahu wa ta'ala ni da ku gaba ɗaya Allah ya azamu ya sanya mu cikin waɗanda suke koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana da ɓoye da ni da ku gaba ɗaya ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda ranar tashin alkiyama za a tashe mu gaba ɗaya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ni da ku gaba ɗaya ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai haɗa mu da manzansa sallallahu alaihi wasallam a aljannan firdausi aljannan ni'ima Allah ka kanshi addu'an mu baki ɗaya ka yafe mana zunubanmu dicika ka gafata mana laifuffukanmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya da halal da lafiya za ta ci Allah muna roƙon ka marasa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya cututtukan da ke jikunanmu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganinsa Allah ka tsare mu a duk inda muke ka kiyaye mu da kiyaye wakka ka raba mu da fitina ma zahara min hawa ma batsana Allah ka shirye fasikai Allah ka shirye mujirmai Allah ka shirye azzalimai Allah ka shirye yan ta'adda Allah ka dawo da su akan hanya innaka ala zalika qadirun wa ala al-ijabati jadir wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man hada bihadihim ila yawmiddin وقوموا إلى الصلاة يغفر allahu لنا جميعا